آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi ah, yau kuma a zaman mu nan ci gaban karatu muna kwana na sha biyar muna farkon suratun nisa'i aya ta farko wannan sura suratun nisa'i ta a madina kuma tana da ayoyin tami'atu wa hamsu aw sittu aw sab'u wa sab'una aya aya ɗari da biyar da saba'in ko aya ɗari da shidda da saba'in ko aya ɗari da bakwai da saba'in aya 177 ko da 76 ko da 75 وموضوعها الرئيسي abinda ajiya gora abinda wannan sura ke karantawa mawdu'inta al-ahkamu shakhsiyya hukumce hukumce na gangar jikin dan adam war rawabit baina bani bashar fima bainahum da abin da zai kullewa tsakanin jama'a mutuntaka tsakanin mutun da mutun wa baina khaliqihim da kuma abin da zai kulle tsakanin mutun da mutun da kuma tsakanin su da mahaliccin su ne hibdu huquqi du'afa don tsara haƙuƙuka masu rauni wannan sura abin da kosa kenan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا قوم تانيه إعاب حكمه المكلفين عند النزول عند النزول وتوانا هدابنا wanda hukuncin suna game waɗanda abba ne gai lokacin da aya ta jida wa man sayantazimu fi silkihim da kuma wanda zai tsaru cikin zurinsu ma'ana cikin su min mawjudina na daga waɗanda an ka sama samammu wal hadithina ba'da zalik da waɗanda za a sama bayan haka bima kullihu bihi awwaluha ga abinda an ka tallafa ila yawmil qiyamati har rana alqiyama fa innal ijma' mu'aqadun ala an akhir al umma mukallahun bima kullihu bihi awwaluha ijma'i ya hadu akan cewa ƙarshen al'umma an aza mata abinda an ka aza ma al'umma farko kama yana bi'u anhu qawluhu alaihi salam kamar yadda abin nan bayanin manzo sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari akan haka halal ma jara ala lisani ila mil qiyamati annabi ya ce abin da a halal abin da ya gudana ga harshe na cewa halal na dan nan har ranar alkiyama hmm. wa lafzun nas yashmalu dhukura wal inas haqiqatan in an ce annasu to ana nuhin namiji da mace duk sun shiga to Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku tsarci ubangijin ayi qabu azabar Allah da an tubiyu kuwa Allah da wa gallaba zukura ala linas an kai jayar da maza akan mata allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah wannan da ya halicce ku daga rai guda Adam wa khalaqa minha ya halita daga ran nan kuma zaujaha matarta Hauwa, bilmaddi min dir'i min abba'i yusra an halicci hawa'u daga awazar adamu daga cikin awazunsa awazarsa ta hagu wa Allah ya baza farraka ya raba wanda shari ya watsa min huma cikin annabi da adamu min adamu wa hawa rijalan kasiran wani sa'a maza masu yawa da mata masu yawa wa ta allazi tasaaluna ku tsarci ubangiji wannan da kuke gama junan ku da shiya fihi idga muta'i bil asli fi sin wa fi qira'atin bi takfif bi hasbi ayata tasaaluna kuke roko da junan ku su yi muku abu da shi shi ma bainakum tsakaninku har sai qulu ba'dukum li ba'd bagirin da sashen kuke ce ma sashi as'aluka billahi ina gammaka maka ina ina roƙonka don Allah ina roƙonka da Allah ku unshi billahi ina gammaka da Allah kai min abu kaza ku ka bar abu kaza wata kula arhama ku tsarci zumunta ka ku yanke ta an taka da uha wa fi qira'atin bil jar adama ala da fi wa kanu yanashiduna bir rahim sun suna gama junan da zumunta wa ka tuna abin da tsakanin da kai na zumunta to ku tuna wannan inna allaha kana alaikum raqiba allah ya zan mai tsaro gare ku mai tsaro li a'malikum ga ayyukan majazi ku mai saka na bi hadisa ay Allah bai gushe ba yana mai siffantuwa da haka Allah ka ganar da ci gaba وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وهذه الآية مقدمة لأحكام التي تربط بين الله والناس والتي تربط بين الناس بعضهم لبعض wannan aya muqaddima ta ga hukumce hukumce wanda ke kullewa tsakanin Allah da mutane wanda ke darmewa tsakanin mutane sashen su da sashi wa fiha husnul matsalai ciki akwai kyauta malika summa shara'a fi bayani mawaridil ittiqa wa mazanni sannan shiga cikin bayanin matuzgar tsoron ubangiji za a kare kai da kuma inda ake zatonsa fakala wa atul yatama ya ku al'umma ku ba marayi ku ba marayi asigar yan ƙanana al'ula waɗannan la'abalahun waɗanda babu uba gare su qaddama kalamu ya gabatar da magana shi ma ya ta'allaqu bihim ga abin da ya rafe ga marayi li izhari don bayyana da kamalin inayati cikan kula bi amrin da al'amarin su wal hidab wagga magana lil awliya ga waliya aka yinta wal awsiya don da aka wasiya ku ba marayi amwalahum dukiyoyinsu dukiyan marayi ku ba su abin su idza balagu in sun ka balaga rashi ne suna shiryayyu in marayi ya balaga yana shiryayyi dukiyar da aggare wadda agga hannun ka ne mai riko ba shi kaya ne wala ta tabaddalul khabisa kakku canza mummuna alharam haram bidayi da mai tsafta alhalal halal ai ta hudu kuna riƙonai kama taf'aluna kamar da kuke aikata min akhzil jayyidi na riƙon abu mai kyau min mali yatimi ga dukiyar marayi wa ja'ala radi da sanya kaskasacce min malikun na dukiyar ko makanahu baginansa kayan marayi na ga hannunka ka dauki mara kyau ka bashi ka dauki nashi mai kyau ka riƙe ka kai haka Allah ya hana wala takulu amwalahum kada ku ci dukiyoyinsu almagmuma abin haɗawa ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku ku doki dukiyar marayi ku haɗa ta ku canye ku yi haka innahu ai akala cin dukiyar marayi kana huban ya zallahi babba babba zamban laihi kabiran babba aziman mai girma ya an ka canye shi an ha gama ci to abin da ɗaya ka wanke cikin nan wuta <laughs> Allah sauƙaƙa ya ci gaba. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تكما dama ita wannan sura abin take magana kare hakkin mai rauni wa in hibtu in kun ji tsoron Allah ku kusudu ba za ku bi adalci ba fileta ma a cikin marayi fi mu'amalati bihim tafsilun cikin mu'amala da su akwai bayani daki daki wa ahkamun da kuma kunce kunce satbilu lakum haqiqa za ta bayyana gare ku wa hibduha arita yuzilu ankum al-khawf yana gudda tsoro gaban ku fi adam al-iqtisadi a cikin rashin adalci fihim cikin su wa yusa'idukum yana taimakon ku kuma fitta kawa a cikin jin tsoron Allah wa da'ati da da'a da rabbikum ga ubangijinku thumma bada sannan Allah ya fara fi tafsilil ahkami a cikin bayani daki daki na hukunce hukunce wa adkhala fil yatama ya shiga cikin marayi kullu da ifin duk wanda mai rauni duk mai rauni to magana ga da aka yi nan ya fada ciki wa in lam yakun yatiman ko ba marayi na ba ina misali misalin misalin mata wasu ha'u da wawaye walwarasa da masu gado mutlakan suke ba kai masu gado nan tsofina da tijena masu ƙarfi na balagaguna yara na duk sun shiga wa shuyuku da da tibai wal ajaiz da tsoffi wa ashabul khusuma da yan ƙara gaban kotu waɗanga duk sun shiga cikin marayi kama ya ti mufassalan kama yadda yake tahi bayani daki daki to anan yana yiwa wani shi mamaki shigar da waɗannan mace kamar maraye take ga hannun mijinta ba ta da wani abu sai abin da ya da ita don haka ta koma amana da hannu ne kamar marainiya wawa wanda bai iya sarrafa komi dukiyarsa da ga hannu wani koko shi ga hannun waliyi ne to shi ma marayi magada su ma da an ka bari waɗanda za a raba a basu wasu san wani al'amari yake ba su ma marayi ne. haka nan tsofi wajen masu hidimar su iyansu na kamar marayi suke tsofi maza ko tsohi mata ashabul husumat waɗanda suka kai ƙara kotu wajen alƙali kamar marayi suke Allah na neman ya ba su abin da gudunmuwarsu na gaskiya kada ya yaudara wurin shari'a ya zan don wani ya ba shi wani abu to shi zai hukuntawa da gaskiya ya bar mai gaskiya in bai ba shi abu ba matsayin marayu suke Allah ya yi magana ga waɗanga duk an ambace su matsayin kamar marayi domin sai da an kai da su don haka an ka ambace su haka to kuma bisa ga wannan bayani abubuwan da ke tasowa yau ya kamata mutane su yi kula babba ga matsala ta shahi masu rauni ga matsala ta shahi marayi ga matsalar ta shahi gwabraye suna da haƙƙi gare ku annabin rahama sallallahu alaihi wasallama hacci wayi wa sa'i alal armida kal mujahid fi sabilillah matar da bata da mai gida bata da miji to wanda ya taimaka mata kamar wanda ya ɗauki takobi na ya tafi fagen daga ya tsara an ka tsara amma ya zan taimakon nan don Allah an kai to in ya zama haka balle marayi wanda bai da kowa bai da gata to in ya zama haka balle mai rauni wanda bai da dabara don bai da a ce ya kamata a taimaka musu taimako ya cancanta ga waɗanga bayin Allah ya jama'ar musulmi musulunci na bukatar gudunmuwa ga waɗanda ba su da hali cikin al'umma musulmi to ku matsayinku na musulmi kun kai don haka yana da kyau a samu wasu al'umma waɗanda za su yi gudunmuwa ga waɗanda bayan Allah Allah ka ba mu ikon yi Allah ka taimake mu kama sai ya ci mufassala ne kama yadda bayani yake tahe daki daki faƙala, 'yan in in kun yi niyyar ma'arifata zalika sanin wannan rashin zaman gatar mace fanki huto ku auri tazawwaju ku auri mada ba bi ma'anan man madin nan ma'anan man gare ta ai nau'an nau'i da ba da yadda na nakon gare ku min da sai na mata masana kuna ai auren mata bi? Sai mai aure kana ai auren mata guda ka tsara ka kai biyu ka tsara ka kai uku dai zuwa biyu kana ai aure wasu kuma kuna ai auren mata uku ɗaya biyu uku wa kuna auren ɗaya biyu uku hudu isnataini isnataini kuna auren biyu ɗaya biyu ɗaya biyu wa sulasa sulasa kuna auren ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku wa arba'a arba'a kuna auren hudu amma wala tazidu ala zalika daga hudu kam ka tsallaka anan ƙa'ida tabbatatta a ƙa'idar musulunci ba ma ka ƙara daga mata hudu ba mata hudu in kana da su gidanka matanka na to in ka saki guda to baka da damar ka armo wata sai wannan ta gama idda mai muktasar khalil yake cewa walaysa lizi salati tazawij al-khamisa bai samu ga mai mata uku bai ar masa biyar hmm. mai mata uku bai samu ar masa biyar ba hmm. wani sai ya ce wanga irin karatu wa birkitacci ka birkitacci mata uku su a gidanka daka mata guda na nan gidanka tana idda in ka aro wata kidaya ka ji nau kenan to shi na mallan kanu walaysa lizi salati bai samu ga mai mata uku ba ta jil khamisa har mata biyar ji karatun wani fa in khiftu in kun ji tsoron Allah ta adilu in kana da matarka guda kacal kana jin tsoron rai baka iya adalci in ka biyu wahi da kan tsaya ga guda gudan nan da a gare ka tsaya nan in dai baka yi zama adil Allah ta fi fihin bil nabqati wal qasmi garaba kwana da ci maka wahidatan ki huha guda ku aure ta a lokacin saru ko ku takaita alama malaka aymanukum bisa ga abin da za muku tan mallaka na bayi lokacin da akwai su min al iman na bayi iz laysa lahunna min al huquq ma li zawjati domin su ba su da haƙuƙuka irin abin da aka matan aure zalika ay nikahul arba'ati armen hudu fakat awal wahidatu ko armen guda fakat aw tasari ko koyin sadaka adana yahi kusanta aqrabu yahi kusanta ila Allah ta ulu ya zama ku zalunci ba ta juru ba zalunci ba da Allah ta ajiru ya zama ku karkace ba wa hadha hukumun adadin zawjati wannan hukunci na da kayyadewa adadin mata na aure wa man jawaza arba'a duk wanda ya tsallaka mata hudu huwa zalimun azalimina Allah kare mu zalunci na'am wa atun nisaa sadqatihinna nihla fa in طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا mari'a wa atun nisa'a ku ba mata na aure uɗun nisa'a ku ba mata aure su da tsati na sadaƙoƙin su jam usa da katin jam ina na sadaƙi makura hunna sadaƙayen su ne talatan bayawa mazarun adiyatan an ɗibe nafsin gajin daɗin rai wa in dimna lakum an shay'in minhu in suka dakar da wani abu ga rayuwa suka baku tamizan muhulan anil fa'ila ai qaba anfusuhunna lakum ran su sai dadi gare ku an shay'in ga wani abu min sadaqi na sadaqi ho hamlahu lakum sun ka bashi shi kyauta gare ku fa kuluhu hani'an ku ci shi yana mai dadi mai tsabta tayyiban mari'an yana abin gode ma karshen sa mahmudul aqiba la darara fi babu cutarwa ciki alaikum gare ku fil akhirati al qiyama wa hadha hukumun fi akal azqatin nisa' wannan hukunci na a cikin akan cin sadakin mata wal da tsayuwa ala hududillah bisa iyakokin Allah fihi cikin sa tsayuwa akan iyakokin Allah adalun adalci na wa mujawazatu tsallaka su jawrun wa zulmun zalunci na kuma zalunci na danye Allah karim ku ci gaba ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ثم شرع في بيان حكم الصحفة سنة الله يشيك بيان واواي وأجرهم دكانجي سؤال أموال قلوبيوسو wawa ba a bar mai dukiya kashe na kasata rike mai aka kashewa kashewa ce da ita domin an bata ga hannu ne ko mai kira ya ɗiba watsa mai faqala Allah ya ce wala tutu suhafa kada ku ba wawaye ayyuhal auliya ya ku waliyai wane ne wawa almubazzirina min ar-rijali wan nisa'i al Ko min zama da tibe in dai an ka sassai to bai sanin sadda ya watsa to dukiya ta ba a barin ta ga hannu mai kashe halaka ta almubazari kenan mai banza ta abu duk wanda ke ɗiba dukiya shi wa kila ita inda ba ta da unhani gare duniya ta yi da lahira ta shine mubazzari min ar-rijali wannan sa'a daga cikin maza ko mata haka nan wanda in ta ciki to abinda aka gare to tana ai man kado shi to amshi aka yi a rike ka ta lalata. to kakku ba su waɗannan wawayen nan kakku ba su amwalakum dukiyoyinku ai amwalahum dukiyoyinsu Allah ta fi kuma wadda aga hannayenku an ce ta ku amma ta su Allah ti ja'ala Allahu lakum qiyama wannan da Allah ya sanya gare ku qiyaman mazaru qama ai ta taqumu bi kun wanda ke tsayuwa da ke maka ku wa salahi da gyara auladikum ya'yanku ko yudhi'uha su tuzartar da ita fi gairi wajha ba inda ya kamata ba wa fi qira'atin qayyiman jam'u qayyimatin ma taqum bil amsa warzuquhum fiha amma adiba a ba su maka ciki in an karike dukiya ana ba su ci abinci ko dawai mu hukuci da su min hagare ita wa kasuhum ku tuwatar da su wa qulu lahum ku wada gare su qawlan zance ma'rufan na alkhairi wato addu'un ku musu alƙawali idatan alƙawali jamilatan mai kyau fi idayan da ba su amalan dukiyar su idan rashidun sun shiri mun gane karatu in suka shiri ku ce a wani abin da ɗaya muka jira ka shiryu in ka shiryu to ana ba kayanka amma in baka shiryu ba to wannan dukiyar nan ba za a baka ita ba sai an ga an ga ka zan mutum hmm. domin maluma suna cewa musamman mai asiniya yana cewa wajaza lil wasiyyi fi man hajara ida'u ba'd malihi muqtabira ya halatta ga wasiyyi ga wanda an bar mai reno shi bashi wani abu da dukiya ta ya jaraba shi in ya ga yana iya rike ta a bashi in bai rike ka a bari na kasata Allah ka taimake to ci gaba وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا نعم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا نعم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا so wabtalul yatama ya ku waliyai waɗanda ake bar ma marayi hannunsu ga abin da Allah ya ce dukiyar marayi in tana ga hannunka kana kasuwanci duk duk wanda kaji kasuwanci na ya ma zaki to in yaro ya kai lokacin da ka bashi kane bashi kane don ba naka na ba wabtalul yatama iktabirul yatama ku jarabtu marayi qabla bulu gabanin balaga fi dinin ga dinin su Wata sarufin da tasarufin su fi ahwalin cikin a su hatta idza balagun nikah ka haɗin sun haka aure sun haka lokacin za su yi aure yi saru sun koma halin mazuwa wato waɗanda sun ka dace lahu ga yan aure da ihtilam da yan a wasu sin ko shekaru ko ko a 15 sana shi ne cika shekara goma sha biyar inda malikin ne imamu na maliki amma shi ma wani kauli na daga cikin akawabi domin wani kauli takwas. wani kauli in ba ta sha'ar tsirar gashi gaba gare shi yawo to in so haka yanan fa yan arasu in kulle ki absabtun kun ga da shirya min gare su salahan gyara fi dinin ga dinin su wa malin da dukiyar su wa dafa'u ilaihim amwalahum ko tun kuɗa gare su dukiyoyin su don ba na kuna ba na suna anan maluma suka ce ni ake ce ma shiryuwa ga yawo suka ce rushi da hibzul malima a husnin nazar wa ba'dhum lahu salahu mutabar inji mai tufatul hukami abinda ake ce ma rushidi in an ba shi dukiya ya zai yana iya tsatsare ta bai bari ta banzata ta da kyakkyawan tsokaci gare ta amma sashen malamai suka ce a'a in dai an ga yawo ya kula da addini ya san kai ne ga addini to nan sai a ba shi dukiya wasu ko sun ka ce a ba shi dukiya ya fara zuwa shi kasuwanci mana a gani in an ci riba an gane yana iya tsaron dukiya a bashi in an haka da zuwa abin ya faɗa rali a ce mai to dan saurara haka an ka ce yi. Allah ka ganar da mu wala takulu ka kuci ta ayyuhal awliya ya ku wali israhum bisa gabanna da gaida haƙƙin ba da haƙƙi ba Halu, wabe daren kuna kuna masu gaugawa ai mubalig kuna masu gaggawa ila in faqiya zuwa ga shan yisa mahabata don tsoron an ya kabaru kasu girma urshida an suna shiryayyu fa yulzimukum sulizan ta muku taslima ha ilaihim mi ka dukiyan nan gare su ka koyi haka nan don kana ganin yaro yana yaro kaya ne na ga hannunka kace bari in yi maza maza in halaka ta ka bi shi girma ka ci amana Allah ya mu to kuma in an kaba mutum kayan maraye suna ga hannu ne yana rika mishi ga ka'ida wa man kana min al-awliya ganiyan duk wanda zan cikin waliyan marayi mawadati na wallahi falyasta zai kame kai ne hmm. ai ya ifu kame an mali da ga dukiyan marayi wa yamtani ya qiyu me akan higacin hmm. in mutun ya zama dukiyan marayi na ga hannu nai ko shi an maga ishi gare ta to ya tsare kada ya ci dukiyan nan inda yana da abin da ya kai ya fi zama alkhairi gare shi amma wa man kana faqiran wanda zan talaka wala ya kul minhu cikin na bil ma'ruf da abinda shari'a ta san kawai da kyautatawa da kadari jurati amali gurgudan jinga aiki ne mun gane karatun nan wato idan akwai dukiyar marayi ga hannunka kana sana'a da ita don ba sa ka an kai bara ba rika mai na kai to ka dubi irinka in yayi aiki da dukiya a irin wannan lokaci ni a daidai a bashi to shi na za a duba kai ma a baka idan ya kasa ya haka nan in akwai hukuma ciki hukuma ta duba ta ƙayyada abin da daidai a bashi don ba abin da kayan mutane yana ta waje ga dama ko da fa'atum ilaihi ya wa shuwagabannin da adda kayan marayi ga hannunku kun ka zama wakilansu to ga abin da Qur'ani ya ce idan kun ka tunkuɗa dukiya zuwa gare su a ilalata ma zuwa ga marayi kun ka bada amwalan dukiyoyin nan nasu to fa ashiru alayhim ku shaidar cewa suwa sallamtumuha kun miƙa ta gare su bar ita kun kubuta la ya qawl ikhtilaf don ka sabani shi ku gaba wa tarji'u ila al-bayna ku dor komawa zuwa ga neman shaida wa hadha amru irshadi wannan umurni na da shiryawa wato anan ka'ida in akwai dukiyar marayi hannunka to in marayi ya kai isa wada wanda yana son a bashi dukiya kai ga hannu ne ko kuma maslaha ta sa an haga ya cancanta a bashi kaya ne ga hannu ne shi ma ya zama mutum to ka tara mutanen da sun ka san an baka a kiro marayan nan da duk waɗanda adda haƙƙi ko da dori ba su da hankali sun yi hankali su shiri cewa ka sun kuɗaɗen nan ga marayi kaya ne ka bashi kaya ne in baka yi haka ba in an san an baka dukiyar marayi marayan ga ya girma ko ka bashi ita da kai sai shi ya ƙararka kana kuma bashi wata hmm. shi a ƙa'ida don babu dalilin da ka sa ka riƙe kayan marayi ka tashi ba su babu shaida ka ba su kuma a ce abin ga yazo kuma ka sha ba ka sha wallahi saboda haka a gyara wa kafa billahi ya isa ubangiji ya zamo alba'u za'ida hasiban ya zama mai lisahi hadizan mai tsaro li abada khalqihi ga ayyukan talikansa wa muhasibihim mai musu lisahi wa hadha hukum amwalus wannan hukunci na na dukiyar wawaye alkibari manya min rijali wan nisa' wal qa'imina da waɗanda amma hatsayuwa ala amwali akan dukiyoyinsu wal muhafazatu ala hadhihi al akam arewa ga waɗanda hukunce hukunce da munka ambata adalun adalci na wa majawazatu ha tsallaka ta zulmun wajen zalunci na da tsallaka iyaka Allah su kare mu wato musulunci na kira ga waɗanda za su rika kayan marayu su zan wakilai gare su su zan masu ilimi kasu zan sai wanda an kai da su ba ka iya taulalin kayan marayi wallahi ba ka da karatu ba ka iyawa in yana da hankali haɗa mutane ba shi kaya ne in baka ba shi kaya ne ba wata rana ana ganin ku kotu kuma kana ba shi dole Allah ku gane damuwa hau wa fi ma ya ta'allaqu bil mirasi idza mata wa taraka al awlad dhukuran wa inasan yanzu na inda zamu shiga abin da ya ne ga gado idan mai mutuwa ya mutu ya bar yaya maza da mata to sai an kawo da muqaddima Allah ya ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا wannan matsala babbata babu wasa cikin Allah ya ce lirrijali ai al'auladi ‘ya'ya wal ba’i da ‘yan uwa nasibin suna da yankin rabo, hazin rabo min mata raka alwali na ga abin da uwa da uba sun ka bari, wal aqrabu na da ‘yan uwa, almutu na sun ka cika, hmm. su ma suna da nasu yankin rabo. walin nisa'i nasibun mimma tarakal ne kuma mata suna da rabo ga abin da uwarsu da uban sun ka bari wal ƙarar da yan uwa ma ƙalla minhu ga abin da ya zama kaɗan ciki na almalu duta auka sauko da ya waita Allah kullahu Allah ya ya shi nasiban rabo mafaruban abin yankawa maqdu'an abin yankawa bi tasalimihi ilayhim da mika shi gare su wato anan gado Allah ya riga ya raba ba a bar mu wani malami raba shi ba Allah ya raba ya ce ga wanda za a ba wani ga wanda za a ba wani wannan aya wato ta sauka lokacin da ausu bin samit wato Allah ya mai cikawa ya bar matarsa da kuma ‘ya'ya guda uku mata da Allah na cikawa. To, a sunar jahiliya waɗanga ba ciki, domin akwai abinda da hudiyawa ka gadar da junansu, da abin da ke gadar da junansu, da abin da kuma lokacin jahiliya larabawa su ma. to iya biyu na amminsa suwaidu da urfaja sai sun ka kan fata gado sun ka rike duka da ba su basuwa ga waɗanda mata ta da yaya ne duka ga sunnar jahiliya su ko sun ka ce ashe abin ga rayuwa haka uban mu mutu a zo a kwashe abin gado ashe da shi ga musulunci ga manzon Allah mu kyale sai mata ta ɗauki matsala ta kai ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga aya ta jida shin da aya ta jida ta shigo da ita ta shigo da ita don Allah ya ce lil rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qala minhu aqul nasibun mawruba rabona an yanka an ba kowa kuma wagga aya ta yi dalili akan cewa magadi ko ya bijire ya ce bai son gado ne ya ce bai son nashi rabo to hakki ne bai faɗi ba in ya dawo tunda Allah ya ce lin nisa'i ko lin rijali nasibun ma tarakal walid yankawa na an kai an ka bashi to ko ya bijire ya ce babu ruwa ne inda bayan da ake yana son kaya ne ba shi abin ne kai a nasin qur'ani to kamin mu shiga domin Allah na can kan magana take amma na an fara mukaddima gado ilimin gado shine sanin abin da za a gada da kuma wanda ka gado da rabon kowanne daga cikin magada hmm. shi ake ce magado to yana da rukunai shi shi na da rukunai guda uku wanda za a gado mai gado abinda za a gado ɗayan waɗanda yan babu guda akwai gado babu wanda za a gado mai gado dukiyar da za a gada sannan yana da ba hudu yan uwantaka aure in ban da auren mara lahiya da aure da hiyari su ba su masu gado walitaka ya zan maulana za ku ciki sannan bai tilmali ita a ta ƙarshe sannan sharuɗan gado mutuwar wanda za a gada rayuwar wanda zai yi gadon bayan mutuwar wanda za a gada to sanin jiha wadda ta hukunta da a yi gado ne sannan gado zai tabbata waɗanda duk ijra'at na kamin gado ya tabbata Allah ka ganar da muwa to sannan abubuwan da a yi gado malamai sun saba akan bakwai amma sun ko sun tabbatar da biyar rashin kukan ɗa kukan ta rige mutuwa ɗan li'ani kafirci bauta ɗan zina bawa waɗanda sun hana gado haƙuƙukan da sun karata ga tarika wadda za a gada wato kamin a yi gado abinda za a ɗebe a cikin abinda mutum ya mutu ya bari kamin arba gado zakka shekara ce wadda shekara ta cika ko kayan noma da sun kanina kamin shi mutu ko sun kai tumu ɗebe ɗawainiyar gina kabari ne da sayan likafani da duk abin da za a yi in babu masu don Allah in su za a yi sannan ɗebe abin da aka bi ne bashi a biya tabbataccen bashi sannan wasiya a hishe ta sannan gado to waɗanda su za su aka gabatarwa kamin araba gado kai malami in ka in ka san abin da ake cewa fara'idi an haka kai ma an ka ce da wani da wani ka gado malam raba mu na karba gado na wawa haƙi waɗan wanga ba sun sai kai sannan gado ka rabuwa Allah ya gane tabuwa to magana na gaba ha to ci gaba alhamdulillah ضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا to in mai mutuwa ya mutu kame a raba gado an ka faɗa ma 'yan uwa za a raba gado yau don kowa to shi ji an raba to Allah ya ce wa idza hadara al-qismatu fil miras idan ya halarci rabo ga gado ulul qurba yan uwa zawul qarabati yan uwa mai mallayar su amma wanda bai gado gashi ya zo sun to sun zugun zugo wale ta ma da marayin shiya wal masakin da miskinai to ko waɗanda ka gado manya baligai masu hankali ko adda gadon ga farzuquhum min kuɗi ba kuɗin musu daga cikin kayan gadon ga sai an dan wani abu qabla al-qismat kana araba kana araba sai ku ce malan yake na'am ko Allah ya taimake ka in alƙali na ran kai na'am da Allah cikin kuɗin nan nawa na an kace miliyan 100 na sai wari miliyan guda a bawa daga bayan Allah hmm. saura nawa tara. tara to sai araba tara. amma in gadon ya zanna manyan mutane na masu hankali a waje maganarta amma idan gado ya zanna yara na wanda ba su da hankali wa qulu ayyuhal awliya ku ce ya ku waliyai lahum gare su ka kana warfa idan magada sun zama sigaran yara wada musu kaulan nan ce ma'rufa na alkhairi jamilan mai kyau bi an ta'tazu kawo hamzar ilayhim gare su annakum ku ce musu huwa cewa ku wadanga bayan Allah la tamliku na mallake shi ba fa wa huli sigari ta ga na yarana to Allah sai ku yi hankuri abin ga na yarana mu ba na mu na ba na ku ba sai araba mai kayan su an fahimci da magana take can wurin manya to su cire su bai tun ba araba wurin na yara a ba waɗanda sun kai da ko da ko hankuri wa hadha mansukun malamai suka ce wannan an shahi shi wa qila la ko suka ce ba shahi shi ba walakin ta hawana na sai dai mutane sun yi walakanci shi tarki gaba ne aiki da shi wa alaihi sai ga aiki da shi huwa na dabu mutabi na wa an ibn abbas wajibun to Allah dan abbas shi wajibi na amma in ka karanta da ya at-tawil bi ma'an tanzil na shehu abdullahi daidai wurin ga ibn al-arabi ya maganganu ko magana ce tana kan majiki Allah ganar da muwa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هو ashe anan abinda duk ba ka so ga kanka ka kawo shi Allah ya ce wala ya kasha yi tsoro ainihi ya yi tsoro alal yatama akan marayi zina lautara ku waɗanda yake da sun kusanci su bar ai karabu sun kusanci ai ku su bar min harfin baya gare su ai ba da mutum bayan mutu su zuriyatan zuriya da ahu mai rauni auladan yara sigaran kanana kafu wani musan tsoro gare su addiya to zarta akwai wanda ke son shi mutu ya ba kananan iyare su zarta babu to fa ta kullaha to su ko fili tsoron Allah fi amri ne tama a cikin al'amarin marayi ku taimaka ku taimaka ma masu rauni waliyatu ilayhim su zoma marayin ma yahibuna abin da suke so su ma an yuf'ala a aikata da zurriyatin ga zuriyar sun ba da bayan su abin da duk kake so awana ka baya gari ka don Allah ka wa na wani in bai nan wala yaqulu su fa dalil mai daga matake kaulan zance su gina ka tafi sawaban da an yamuru su umarce shi idan mutum ana ganin alamar rai ne zai hita ko rashin lahiya sai an tsunke mata to ku mata can na an yi ta sadaka shi sadaka da sulusi da ɗaya cikin uku na dukiya ne waya da albaki ya ba saura ne warta ga magada ne amma fa wala ya tarkun kada ya basu alatan talakawa wannan ya nuna ana son mutum yanzu ya samu abu ya bari don baya ne su samu Allah ka taimake mu innal ladina daga sunna wace almahu a shek ismail bisu zakariya ya assasa Allah ya lulluɓe da rahama wanda tafsirin yana gudana ne daga bakin a shek abdulrahman isa shiga shugaban wasu malamai na jihar kebe tare da alhafi abdulrahman ahmad hussein jos Allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam ina son ƙarin bayani akan hadisi nan da yake cewa da ma buka ila ma la yuribu a akan matsala ta polio mu dai muna kokonto game da polio amma kuma ga gabanin sun tilasta sai ayi mu a'a shugabanni sun tilasta sai an yi kamar da abubuwan nan ka gudana yanzu akwai malaman da sun ka zuwa da mutsa suna wa'azi suna bata addinin suna kawo illa tai to mista ba a kiran malaman na ayi maganin su a faɗa musu abin da sun faɗi ba gaskiya na ba a karkare abin amma yaushe mutum ka jin abin bai da kyau kuma a ce mai dole sai ya yi bai da kyau ba fa dai na ba haka ayi maganin waɗanda ke bai da kyau don su sun ce sun yi bincike su albanin zariya suna da kasusuwa da suka magana ko babu ba ku gane su ba kuma sun yi sun duk magana suna kama jiki magana su tana kama jiki mu magana polio ba ana ba ana magana akan cin magani gaban ciwo ba a ana magana akan cewa yana da kyau wasu su bai da kyau kuma hakika ni a kowace suka taba yake ni na ce to mutane na shakku game da abin da suka ce ah, amma lallahi haloshi ni ce mutane kun ji to lallahi haloshi suna hita wani ya ja hannu a cikin su yace wallahi malam bai da kyau to yanzu a azan nutsuwa ne kai mallam babu nutsuwa cikin waɗanda sun ka an yi magana gale kuma dalagen na sun ka ba nan na ba kuma magana yanzu an shekara ne a to ni dai ba likita nake ba man san magani ba man san likitanci ba ina takalidi ga wanda a likita yace min bai da kyau to ni zai ko da wani ya ce mai yana da kyau in ni ce na bari to don in kare kaina sai a ci kuma illa na to sannan ga sun ka taya sun ka zara da mutsa suna cewa in akwai mai magana to ni ina ba shi wa gabani shawara don ai ta jidali da talakawa waɗannan da sun ka ce sun ga inda aka abubuwan sun yi bincike sun yi ba don Allah ai magana da su yaki ni ina da kasance kuma ni ya son mafi yawan shugaban suna da shi don yawa ka kasuwa aka sai yanzu an kawo guba na an aji wani so cewa ba ta da komi wani cewa ala guba ta sai ka ce bari in ci in gani na yiwa amma mu sanin mu an ce bai da kyau har mun ce mutane mun yi bayani gaskiya bai da kyau mai kyau na babu matsala to amma sai ga matsalar ga ta taho haka to a komowa mutane wani bayani da amma yuri buka ila mala yuri buka don kai kawo wannan hadisi daidai yake daga matsala na'am a sai me tambaya na gaba yace ga wata mallam mu ne muka je wani lokaci sallar juma'a a wani masallaci haka to ana cikin sallar sai liman ya samu matsala sai mi liman ya samu matsala sai ya jawo wanda yake kusa da shi don ya ci gaba da ba shi sallar juma'a eh. shi kuma ya fita domin wannan matsala ta same shi eh. to sai wanda aka ja sai shiru bai yi karatu ba sai da aka yi masa ishara sannan ya ci gaba da karatu eh. to bayan ƙara sallah sai ya yi kabbara da yin liyan zai yi sajada ba adiya su kuma waɗanda suke ainihin waje sai suka yi zaton kabbara ta yi komai zuwa ga sajada sai suka durkusa suka yi sajada alhali shi liman yana zaune a ƙarshe dai ko da shi liman ya ƙare ainihin sajada ɗin shi ta ƙarshe su har sun riga sun ƙare sun zauna yake to ne hukunci wannan sallah ta su a'a abubuwan da sun ka shahi liman in rikici ya same shi su mamu shin har liman ya gama abin da ya shahi shi su dai ba sallama ba ko ba sallama ba to sun ka jira sallama wa limai ya sallama ta da su shi kenan. Hmm. na'am kaji a cikin na'am eh a su dai maganar mamu shi kai shi ba maganar lima yake ba shi liman abin da ya shahe shi yana ganin dan shurun da yayi kamar ko yana ba'adi ko bai ba'adi ko ba shi na ya ba to su ma mu ba su sallama ba da muke habali mai sallama to kaga ba da salami ko da an yi ta ba ta bata sallah don an shigo da ita bayan an gama komi inda ta to sai a ce a tsaya wani magana eh, don haka yanzu jiran su ne gare liman shi auhalu su ma mu in mutum ya ƙara sallah ya sajida ba'adiyya to ba'adiyya sai ta tafi ga iska in dai ba ta dace da mahalli ba ita to ga iska ta tafiya amma qabliya ita taba ita taba sallah take don ita an yi ta gabanin a sallama na'am hmm, Allah gane da a sai mai tambaya na gaba lokaci yayi to to insha Allah za mu dakata sai kuma gobe to lalle ko <laughs> to insha Allah za mu dakata sai kuma gobe tare da fatan Allah ya kai mu na rai guda uku tana neman addu'a kan bukatoci sannan kuma akwai ɗaya daga cikin kuwayen kungiya na yawon kalgan mamala adam shi ma yana kwanci da lafiya sun kusan biyu ga wannan wata da ake ciki akwai bukatar taimaka da addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran dai yan uwa musulmai waɗanda ke sun rubuci da abin nan suna shi na addu'a daga cikin su akwai marisa lafiya akwai yan makaranta masu jarabawa da wanda su fara gobe da wanda suka kare eh akwai dan Musa Rifa shi ma duka duk dai wanda adda matsala ta rashin lafiya duk inda yake abin nan aran mata a tada addu'a Allah ya sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله غافر تامنا الله غافر تامنا إياه مدكا كنم مدمالمم Allah ka ji kansu mujaddadi Sheikh Usman Bola Fodo da abokan aikin sa wajen daga musulunci a wannan kasa da kewaye Allah ka ji kan mu'assasa wannan kungiya a Sheikh Ismail Idris Zakariya Allah ka yafe masa ka ji kan babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama ya Allah ubangiji muna ka da duk wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki sa koma gare ka ci akwai shugabanni da maluma da yan agaji da iyayen kungiya da daidaiku ahalus sunna da ma dukkan musulmai da su gabace mu maza da mata manya da ƙanana tsohuwar ku shayi da sabuwar ku shayi Allah ka yi musu rahama Allah ka sa kaburburan sai zan dauce na gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka da goran mu na wannan kungiya Sheikh Muhammad Sani Hayajin Gir shugaban malamai ta ƙasa Allah ka ƙara masa taimako da kariya Allah ka ƙara masa ɗaukaka da daraja Allah ka taimaki mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambo daga cikin Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara ɗaukaka shi Allah ka yi masa gudumawa Allah ka taimaki sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a Sheikh Sidat Jingir shugaba marafa Allah ka ƙara masa lafiya shi wanto ɗaya daga cikin iyayen ƙungiya na yawo da bai ji daɗi ba Allah ka warkar da shi akwai shi tattare na bayanin wani bawan Allah shi ma ba shi da lafiya Allah ka warkar da shi kuma wani bawan Allah ya alƙawarin zai ba shi gudumawa wajen ɗaukar nauyin jinyarsa muna fatan shi ma Allah ba shi ikon cika wannan alƙawari dukan marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su wasu suna kwakwanci a asibitoci wasu suna kwakwanci a gidaje wasu ma suna yawo da su a jikinsu Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi مذهب الراس أنت الشافي لا شافي إلا ya شفاء لا يغادر سقما ya Allah ubangiji wannan babban malami namu da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na juma'a da ma cikin garin jega muna fata Allah ka saka wa maran da alkhairi